يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا تكاد تشوف وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al'imam al-bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan gari na kano a wannan yammaci na laraba yau sha takwas ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da takwas ga watan 11 miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib min alkalimi tayyib a wallafar babban malamin nan mashuri muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah wannan shine darasinmu na 68 a cikin wannan littafi wanda muna cikin fasili na biyu inda ibn al-qayyim ta'ala yake magana akan cewa zikirin da wato zikiri ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ya fi addu'a domin ambatan Allah yabo ne da kirari ga Allah subhanahu ta'ala da sifofinsa masu kyau da ni'imominsa da sunayensa mafiya kyau addu'a kuwa bawa ne yake roƙon Allah bukatarsa kaga ba za su taɓa zama ɗaya ba wannan Allah yake wa kirari yana faɗar sifofin Allah da sunayensa maɗaukaka wannan kuma bukatarsa yake roƙo to shi da yake kawo mana hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam da suke tabbatar da haka cikin hadisan da uh, ibn al-qayyim ya kawo ya kawo hadisin fadala ibn ubayd wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ji wani mutum yana addu'a a sallarsa a sallarsa shine a uh, ƙarshen sallarsa a ƙarshen lokacin tahiya ko kuma a bayan sallarsa amma bai yi wa Allah subhanahu wata'ala kirari ba kafin ya yi addu'ar bai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad ajila hada wannan ya yi gaggawa ya yi garaje akan ce ajila hada ko ajjala hada bit tashdid wato wannan mai addu'a ya yi garaje ya yi gaggawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi ko ya kira wani yake koya masa yadda ya kamata yayin da mutum zai roki Allah ya ce idza salla ahadukum falyabda bi tahmidihi bi tahmidi rabbih azza wa jalla wa sana'i alayhi idan ɗayan ku zai addu'a ya fara girmama ubangiji wato ambatan sifofin girma na ubangiji gare shi sannan kuma yayi yabo da kirari ga Allah ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة يوى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم يدعو بعد بما شاء سنة نقبايا يروك أبن إقدامة وتمتن إذا زي الدعاء yana da kyau ya fara da yaban Allah subhanahu wata'ala da yi masa kirari da ambatan sunayensa da sifofinsa maɗaukaka sannan ya yi shimfiɗa da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan bukatarsa ta biyo baya yana iya gabatar da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana iya yin shi a tsakiyar addu'ar yana iya bari sai ya je ƙarshen addu'ar ya yi duk wanda ya daidai ne ko ya fara da shi wato ya yi a farkon addu'arsa ko a tsakiyar addu'arsa ko ƙarshen addu'arsa abinda dai ake so ba daidai ba ya gama addu'arsa ba tare da ya yi wa annabi sallallahu alaihi salati ba to kaga anan abinda ibn al-qayyim yake nufi da ambatan wannan hadisi shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna masa cewa addu'arsa ya kamata ta biyo bayan ambatan Allah ta biyo bayan salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama gabatar da ambatan Allah da yi masa kirari yana nuna cewa yana gaba da addu'ar da zai yi kuma shine tsani da zai kai ga addu'arsa ta samu karbuwa wurin Allah subhanahu wataala idan mutum yana son addu'arsa ta samu karbuwa to yi mata shimfiɗa da irin wannan shimfiɗa da yi wa Allah subhanahu wataala kirari da ambatansa wani hadisi imamu ahmad da tirmizi suka ruwaito shi hakanan alhakim abu abdullahi mai saburi ya fitar da shi a cikin littafinsa da ya sharɗanta masa inganci shi yasa ya ce fi sahihihi littafin da ya sharɗanta cewa hadisan duk da zai kawo zai kawo su ingantattu hadisi ne tabbatacce sannan malam ya ce wa haka za du'a'u zinnuni alaihi salam allazi qala fihi an sallallahu alaihi wa sallam da'watu akhi zinnun ma da'a biha makrubun illa farraja Allahu kurbatahu hakanan addu'ar zinnun shine annabi yunus alaihi salam ma'abocin babban kifi wanda ya haɗiye shi a ruwa allazi qala fihi annabi sallallahu alaihi wasallama wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da shi ce da'awatu akhi zinnun addu'ar dan uwana ma'abocin kifin nan shine annabi yunus alaihi salam ma da'a biha makrumun illa farraja Allah kurbatahu babu wani wanda zake cikin damuwa da zai roƙi Allah da wannan addu'a face Allah ya yi masa damuwarsa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin babu abun bauta da gaskiya sai kai tsarki ya tabbata gare ka lalle ni na kasance minaz zalimin daga cikin azzalibai wannan ruwayar ibnu sunni da ibnu adi sun fitar da ita a cikin littattafansu sai dai isnadin wannan ruwayar yana da rauni kwarai da gaske domin a cikin isnadin akwai wani da ake kira amur ibn al-husayn wanda malaman hadisi sun yi tsaurar magana a kansa abu hatim ya ce da shi zahimul hadis wato hadisin sai a tashe ne hakanan abu zura'a ya ce da shi wahid wato mai rauni ne matuka da gaske dara ne ce matruk wato wanda yake da rauni ne sosai saboda haka wannan isnadin yana da rauni kwarai da gaske amma ga na gabansa shi ne wafi tirmizi ya zo a cikin jami'ar tirmizi da'awatu akhi zunnun iz da'a wa huwa fi batnul hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fa innahu lam yad'u biha muslimun fi shay'in qat illa istajaba Allah lahu ya zo a cikin jami'ut tirmidhi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da'watu akhi zunnun addu'ar dan uwana ma'abocin kifin nan shine annabi yunus alaihi salam iz da lokacin da ya roki Allah wa huwa fi batlil huti lokacin yana cikin kifi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin yace babu abun bauta da gaskiya sai kai lalle ni na tabbata daga cikin azzalimai fa innahu ita wannan addu'ar yadda al'amarin yake lam yad'u biha muslimun fi shay'in qattu babu wani musulmi da zai roki Allah da ita dangane da wani abu illa tajaba Allah lahu face Allah ya ansa masa to wannan kamar yadda yace yana cikin Jami'ut Tirmizi, yana cikin Musnad Imam Ahmad yana cikin Sunan Nasa'i yana cikin Musnad Abi Ya'la da Musnad Al-Bazzar da littafai da dama sun ruwaito hadisin sa'ad ibn abi waqqas ne kuma hadisi ne wanda yake ingantacce gabanin hadisin kamar yadda yake a cikin musnad imam ahmad isa ce sa'ad ibn abi waqqas ya zo wucewa sai ya gamu sai ya ga ainihin Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu a zaune ya sun koyar da kai sai ya masa sallama Usman ibn Affan ya dago kansa ya kalli Sa'ad ibn Abi Waqqas suka yi ido biyu ya mayar da kansa bai ansa masa sallama ba abin ya dame shi da ya je ya dawo ya kuma sake masa sallama ya dago kansa ya kalle shi bai ansa masa ba to sai ya zo ya same shi ya ce menene ya faru ko wani abu sabo ne ya faru a musulunci da ban san shi ba ya ce a wani abu ka gani ya ce na zo na yi maka sallama kuma ka daga kai ka kalle ne da alamar ka gani ka ji abin da na faɗa amma baka an samu ba usman ibn affan ya ce da ɗai haka bata faru ba baka zo kai mun sallama ba nake an sa maka yace na rantse shi ma ya rantse wanne ya rantsuwa wanda yana cewa nayi wanda yana ce ba yi ba sa'ad ibn abi waqqas ya tafi ya gaya wa sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu wanda yana nuna cewa a khilafarsa ce lokacin yana khalifa shi ne ya je samu na umar ya ce to ga abinda dan uwana usman ibn affan ya yi mun na wuce ta gabansa na masa sallama kuma ya daga idonsa ya kalle ni na ga alamar ya gani kuma ya ji abinda na faɗa amma bai an samu ba har ma na tambaye shi shi kuma ya mun rantsuwa cewa haka bata faru ba sai na umar ya ce je ka kirawo shi ya je kirawo shi ka zo gaban sai na umar suka sake mayar da magana ko wannan su yi rantsuwa can daga ba usman sai ce na tuna lalle haka ta faru ina tuba zuwa ga Allah astaghfirullah wa atubu ilayhi ina ina neman gafarar Allah kuma ina tuba zuwa gare shi yace a lokacin tunani na ne yayi nisa akwai wani abin da duk sanda na tuno shi to gaba daya nakan dugunzuma wasu abubuwa su faru ba ban san sun faru ba ce wata rana muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ba mu hadisi sai ya ce da mu shin in gaya muku awwalu da'awatin addu'a ta farko wato kamar ya ce addu'a wacce take mai matsayi sosai ta ajin farko sahabai suka ce eh sai wani makauye yana zuwa sai kawai ya kutsu maganarsa annabi sai ya shagalta da shi har abinan har abinan magana ta abinan ta wuce annabi bai dawo wannan maganar ba annabi ya tashi ya tafi to sai na usman duk sanda ya tuno damuwar da yake ciki na an so a ba su wani lakani amma wani ba kawai ya zo duk ya lalata al'amari to shi yasa duk sanda ya zauna in ya tuno wannan ranar an sai da shi to sai ya zo har a zo a yi wasu abubuwan ma kamar gaba ɗaya ya fita hayyacinsa sai ya sa a dubna abi waqqas ya ce a ah, to ni kana so gaya maka ne ya ce a ah, to faɗa mu bana ya ce ai lokacin da haka ta faru ina gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai na bi shi a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tafiyarsa tana yana da sauri ba sauri yake yi na abin nan ba tafiya yake yi kamar mai gangarwa da kan dutse kaga mai gangarwa da kan dutse ba za ka ce zai gudu ba ko ya ganganci ko ba za ka ce zai takama ba to haka ta tafiyar manzo Allah ta saboda haka gashi yana tafiya da sahabbansa amma suka saka kamo shi saboda haka ya bi shi ya ga lalle ba zai iya kamo shi ba yace sai na rika buga kafata a ƙasa Dan ya ji motsi sai na rika tafiya da karfi irin masu rasa zuwa din nan suna kokarin su rasa su rasa raka a sai da ake sai a dip dip dip wai <laughs> liman ya ji kai ya dago ya ce sai na ta buga kafata dan ya ji motsi na sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sai ya waiwayo sai ce ya ka dauko magana ka ce kaza kaza kaza amma wani ba kauye ya shigo maka da wani magana ka tashi baka karasa ba annabi ya ce eh haka ne sai ya ce da shi إنه دعوة أخي فإنه دعوة أخي ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له to saboda ka shi sai na usman da ya san cewa ma sa'ad ibn abi waqqas yana da wannan lakani tun farko ma duk abin nan ba zai kai ga haka ba to haka Allah ya kaddara sai ya faru shi yasa za ku ga hadisin sa'ad ibn abi waqqas shi ya rawaito hadisin to abinda ibn al-qayyim yake nufi anan da kawo wannan hadisin shine mu ga shi wannan annabi Yunus alaihi salam da addu'a bai fito ma ya faɗi ba bukatarsa ba zikiri yayi ya ambaci Allah ya masa kirari ya nuna halin da yake ciki da gazawarsa da kasawarsa a gaban Allah subhanahu wata'ala wannan ya sa Allah subhanahu wata'ala ya fitar da shi daga matsalarsa sauraka kaga a nan ambatan Allah Shi ne ya zama a makofin addu'a za ba ka kaɗin ba amma tun da Allah ya san abin da kake ciki idan kai masa kirari ka kai masa kirari ka nuna irin yanayin da kake ciki Allah sai fitar da kai daga matsalar ka shi yasa ibn qayyim ya kawo wannan in ku kula cewa la ilaha illa anta subhanaka babu abin bauta da gaskiya sai kai kuma tsarki ya tabbata gare ka ya tabbatarwa da Allah subhanahu wataala uluhiyya sannan ya tsarkake shi daga dukkan wata tawaya tabbatar masa da uluhiyya cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi shi shi kadai ne ya cancanta a bautawa duk wani abu da ake bauta wato ana bauta masa da ƙarya ne ba da gaskiya ba Allah subhanahu wataala shi kadai ne abin bauta da gaskiya ya tabbatar masa da wannan matsayi na uluhiyyarsa sannan kuma ya tsarkake shi subhanaka tsarki ya tabbata gare ka wannan tsarkake Allah ne subhanahu wataala daga dukkan wata sifa da ake sifanta shi da azzalumai suke sifanta shi da ita duk wata sifar da take kunshe da tawaya da nakasa da aibi to kalmar subhanaka ta tsarkake Allah daga wannan sifa kamar masu jingina masa ɗa cewa Allah yana da ɗa ko Allah yana da mata ko mala'iku ‘ya'yan Allah ne ko wasu annabawa ‘ya'yan Allah ne saboda kalmar subhanaka an tsarkake shi daga wannan ko cewa yana da wani abokin tarayya kamar yadda larabawa suke cewa la sharika laka illa sharikan huwa lak tamliku wa mamalak barkake Allah ne daga irin wannan hakanan sifofi da yahudawa suke sifanta Allah da shi inna Allah faqirun wa nahnu aghniya ko yadullahi subhanaka tsarkake Allah ne daga dukkan irin waɗannan sifofi da waɗannan abubuwa waɗanda basu cancanta ko bai dace a jingina wa Allah ba sannan kuma yace inni kuntu minaz zalimin lalle ni na tabbata daga cikin azzalimai to yana nufin cewa yayi wa wa Allah abinda ba shine Allah subhanahu wataala yake so ba Allah ya aike shi zuwa ga mutanansa amma saboda sun ki yarda su yi imani yayi fishi ya rabu da su ya basu kanin cewa yayi yayi yayi amma sun ki imani ba tare da ya jira izinin Allah ba ya kamata ya jira sai Allah subhanahu wataala ya ce tafi ka kyale su ko yi hijira kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi hijira ba sai da Allah ya bashi izini to da to wannan ne da bai yi ba to shine Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi a cikin jirgin ruwa karshe har kifi ya haɗiye shi ga duhun dare ga duhun ruwa ga duhun cikin kifi to Allah subhanahu wataala ya kubutar da shi daga wannan ta hanyar wannan ambatan Allah da yayi da kirari da wa Allah subhanahu wataala da kuma nuna kaskanci da gaziyawarsa a gaban Allah subhanahu wataala to wannan ita ce annabi ya kira addu'a kaga duk da cewa zikiri ne amma annabi ya kira shi da suna addu'a saboda da wata bukata ya sa aka yi shi an yi zikirin ne saboda wata bukata shi ya sa annabi sallallahu alaihi ya kira shi addu'a fa innahu lam yad'u farko yace da'watu da'watu zinnun ko da'watu akhi zinnun sannan yace fa innahu lam yad'u biha muslimun fi shay'in qatt illa istajaba Allah lahu yace wa hakaza a'ammatul adiyati an-nabawiyya ala qa'ilha afdalus salati was-salam hakanan yawancin addu'o'in annabi suke mafi falalar salati da sallama su tabbata ga mai faɗarsu shine annabi sallallahu alaihi wa sallama za mu gani a cikin wannan littafi yawancin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallama za mu ga sun kunshi tsarkake Allah sun kunshi girmama Allah sun kunshi gabatar da girman Allah da yabo da jinjina gare shi kafin wa a ambaci addu'ar wani lokaci ma kaga cewa annabi ya kira abin addu'a amma kuma wato zallar zikiri ne da ambatan Allah da yi masa kirari <coughs> sai ya ba da misali a nan <coughs> ya ce wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi du'a karbi daga ciki akwai fadar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'arsa a cikin addu'ar bakin ciki wato addu'ar da mai bakin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya roki Allah da wannan addu'a Allah zai yayi masa da bakin cikin sa da damuwarsa la ilaha la ilaha illa Allah al-azim al-halim la ilaha illa allahu rabbul arsh al-azim la ilaha illa allahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim la ilaha illa Allah al-azim al-halim babu abin bauta da gaskiya sai Allah mai girma kuma mai haƙuri da juriya la ilaha illallah rabbul arshil azim babu abun bauta da gaskiya sai Allah ubangijin al'arshin nan mai girma la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim babu abun bauta da gaskiya sai Allah ubangijin sammai kuma ubangijin ƙasa kuma ubangijin al'arshi mai girma idan muka lura za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi ya kira abin du'a'ul karb wato addu'ar wanda ke cikin damuwa addu'ar mutumin da ke cikin damuwa ya kira abin addu'a amma in ka ji fassarar ko ka ji lafuzan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su za ka ga ciki babu roƙon wani abu dukkanin abin da yake ciki shine kirari ga Allah da yaban Allah subhanahu wataala da girmama shi la ilaha illallah al-azimul halim Allah mai girma da farko tabbatarwa da Allah uluhiyarsa cewa shi kadai ne abin bauta babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah a kula cewa da yawa daga cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam koyar in ma mu ce duka ba za mu ga suna tabbatarwa da Allah subhanahu wataala kadai ta kasa cikin bauta saboda a nuna maka cewa wani yana daga cikin manya-manyan sharadi da za su samu karbuwa gurin Allah subhanahu wataala yayin da kake cikin wata bukata da zama da ka tsarkake bautar ka ga Allah subhanahu wataala ka yadda cewa ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne wanda ya cancanta a yi masa abin da yake na bauta duk wani nau'i na bauta ba a jingina sa ba a yi ma wani kowa sai shi tabbatarwa da Allah subhanahu wataala uluhiyarsa wannan shine babban abin bukata na farko ga dukkan wani musulmi domin idan aka samu tazgaro a nan to an samu babban tazgaro sai mutum ya fada cikin kwarbin waɗanda Allah subhanahu wataala ce wa ma du'a'ul kafirina illa fi zalal zamana cikin bata ne da fagamniya addu'ar ta ke shiga ba ta samu karɓuwa a wurin Allah ba al-azim al-halim Allah mai girma kuma wanda yake mai haƙuri anan tabbatarwa da ubangiji subhanahu wataala al-azama cewa yana da girma dukkan wani mai girma ba mai girma ba ne a gaban Allah subhanahu ta'ala. girmansa ya fi karfin a sifanta tashi da girman wani sannan kuma sai ka kalmar alhalim alhalim shine mai haƙuri shine mai haƙuri kuma alhalim wanda yake da cikakkiyar sifa ta alhil wato anan bawa yana nuna masa cewa Allah subhanahu wataala duk da ni mai laifi ne a wajenka duk da ni na yi abubuwa da yawa ko ina yin abubuwa da yawa waɗanda ba ka so ko ina barin abubuwa da yawa da kake so to amma na san kai mai haƙuri ne na san kai mai haƙuri ne haƙurinka zai sa ka yi min gafara haƙurinka zai sa ka yi min gafara shi kalmar tabbatarwa da kalmar Allah sifanta Allah da sifarsa ta alhalib tawassuli ne zuwa ga neman gafarar ubangiji ishara ce zuwa ga cewa bawa yana cikin wato cike yake da gazawa da takaitawa cikin abin da yake yi wa Allah subhanahu wata'ala na da'a ko cikin abin da yake bari na saban Allah to amma Allah tunda ka sifantu da wannan sifa kuma cikakkiyar sifantuwa da duk wanda zai sifantu da da da sifar wannan zai sifanci ta ne gwargwadon yadda dan adam zai sifanci da sifar amma ba za ka kai sifantar a ubangiji ba domin babu wanda bayansa suke saba masa dare da rana shi kuma yana saukar musu da ni'imar ba kakkautawa ka duba ka ga dan adam nawa ne cikin halittar da Allah ya na dan adam na yan adam masu biyan Allah kadan ne wa qalilun min ibadiyash shakur amma ina zaka je baka gani ibar Allah barjak ba babu inda zaka je ba gani ba Wani shi yake nuna maka ubangiji mai cikakken haƙuri ne babu wanda za bayansa za su yi masa haka suna saba masa dare da rana shi kuma yana ni'imta musu dare da rana Ka ga wasu suna cikin saban Allah a tsakiyar saban Allah amma a bebe suke da nemomin su ta ko'ina da ɗan adam zai shiga jirgin sama sai ya keta gajimare kuma ya shiga saban Allah cikin jirgin ba yake rike da jirgin nan fi sabilillah in kai kake rike da jirgin nan wani ya hau jirgin nan sai da ya saba kana rike da shi kuma ya dinga tsura ma a sha eh? ya dinga zagi iyayenka ai za ka sake shi ya sun tumo. Eh? amma Allah subhanahu wata'ala zai ci gaba da rike su la yumsikuhunna illa ar-rahman ba kowa ke rike da su ba sai Allah har su sauka lafiya suna miƙa da pilot ya kai kafar jirgi kasa a yi masa kafi wato ya birgi ba su ci ah, Allah ne yake riƙe da su ba to babu wanda zai yi abin nan kana masa kana saba masa yana maka tayin gafara afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna Allah yana tayin gafara ga masu cewa Allah ya rikida ga masu cewa almasihu almasihu dan Allah ne لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا in Allah ya so ya halaka annabi Isa da mahaifiyarta da duk duniya waye zai iya hanawa babu amma Allah ya kyale su saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala alhalim ne mai hakuri ne haƙurinsa gaya saboda ka shigo da wannan suna a yayin da bawa yake cikin matsuwa kamar yana yi wa Allah ikirari ne cewa shi ya san mai laifi ne shi in za a dubi halinsa za a iya hana shi komai ma za a iya jaraba sa da kowane irin wace irin jaraba to amma Allah kai alhalim ne mai haƙuri ne haka za ka yi haƙuri duk wannan abubuwan da na yi ka yafe min kamin abin da nake bukata ce la ilaha illallah rabbul arshil azim babu abin bauta da gaskiya sai Allah aka sake maimaita kalmar tauhidi saboda duk sanda ake maimaita abu ishara ce zuwa ga girman mahimmancinsa girman mahimmancinsa shi yasa ake nana ta ambatansa kaga an faɗe ta aka sake na faɗe ta sau uku aka yi faɗa wannan kalmar shahada a cikin wannan tasbih cikin wannan zikiri ko cikin wannan addu'a sake maimaita ta ya ce rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma ce ya faɗi al'arshi saboda kasancewa al'arshi shine mafi girman halittar da Allah ya yi mafi girman halittar da Allah ya yi wancan karatun mun faɗi yadda ɗan adam zai gane girman al'arshi idan al-kursiyu Allah ce wasu a kursiyu kursiyu samawati wal ard kursiyin ubangiji ya yalwaci sammai da ƙasa ma'ana da za a yi sammai bakwai da ƙasai bakwai duk a zuba su a cikin kursi zai haɗe su shi kuma kursi in aka jefa shi a cikin al'arshi bai fuka jefa zoban ka ba a cikin sahara saboda ka a'azamu makhluqatin lahi alal al-itlaq shine al'arshi sai yasa anan aka ce rabbul arshil azim Allah subhanahu wata'ala ya ambace shi kuma ya sifanta shi da al'azama wanda yake nuna babba ne tabbas idan babba ya sifanta abu da girma to babu shakka girman nan girma ne ya isa girma to shi yasa a nan aka jingina rububiyar Allah zuwa ga wannan babban halitta idan ya kasance shine rabbul arsh kaga min babu aula ya zama rabbi kullil makhluqat duk wata halitta kuma kaga shine ubangiji tunda har dai mafi girman halitta shine mai ita ya halitta al'arshi sannan aka saki ta la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim aka shingina ubangiji zuwa ga rububiyyar sammai da ƙasa saboda kai dan adam halitta samai da ƙasa ita ce wato ta fi girma wato ta fi girma kowa ya sani da khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas saboda idan har shi ne ke da rububiyar sammai da ƙasa Ta min babu aula ya zama shi ke da rububiyar ka shi ya yi ka shi yake ba shi ya baka rayuwa shi yake ci da kai ya sha da kai shi yake baka lafiya sannan aka sake cewa rabbul arshil karim anan sai aka sifanta al arshi bil karam sifanta arshi bil karam saboda arzikin Allah sake dukkan wani arziki daga sama yake sauka wa fi sama'i rizqukum ma tuwadu al arshi kuma shine qulul sama shi yasa sai aka jingina al'arshi din zuwa ga sifar karamci da duk ni'imomin ubangiji suna zuwa daga sama ne to a shahid anan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan addu'a ta cewa zikiri ne wanda yake nuna maka zikiri ambatan Allah yana gaba da yana جبل الدعاء ومنه حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أهل السنن وابن حبان في صحيحه آه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد السمت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وانا حديثي بريدة بن أسلمي في يروي توشي كمين ده يقولون أهل السنن أهل السنن سنن أبي داود سنن جامع الترمذي ده السنن الكبرى نعم النتائي ده مشيئة المجتبى سنن ibn hibban sana ibn majah shi ma ruwaito shi imam ahmad ya fitar shi ibn hibban ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa ingantacce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan annabi ya ji wani mutum yad'u yana addu'a wa huwa yaqulu mutumin yana addu'a yana cewa Allahumma ya ubangiji inni as'aluka lalle ni ina roƙonka bi anni ashhadu annaka anta Allah da cewa ni lalle na shaida tabbas hakika kai ne Allah la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai al-ahad daya tilo as-samad abin nufi da bukatu allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da wani wanda yake tamkarsa faƙala sai annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wanda raina yake hannunsa laqad sa'ala Allah bismihi al-a'zam haqiqa ya roki Allah da mafi girman sunansa allazi idza wanda idan aka roke a sunan idan aka roke shi da shi yana amsawa wa idza su'ila bihi a'ta idan aka tambaye shi aka nema da wannan sunan yana bayarwa wani hadisi kamar da muka ce hadisi ne tabbatacce hadisi ne sahihi yana cikin waɗannan tafai duka za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji wani yana addu'a yana addu'a da waɗannan kalmomi ce ya rajulan ya amma abinda za mu gani a ciki duka bai ce ni ga bukata ta ba a fili dukkanin su kirari ne da yabo ga Allah subhanahu Ta'ala, amma annabi ya kira abin addu'a saboda yana da wata bukata ne da Allah ya santa yake masa kirari yake addu'a yake roƙonsa da waɗannan sunaye shi yasa yace as'aluka ina roƙonka kaga akwai abin da yake roƙo wanda Allah ya san ko menene don haka ya ce yana roƙonsa amma da me yake tawassuli da me yake neman kamun kafa yake tsani da shi zuwa ga biyan bukatarsa shine bi anni ashhadu annaka anta Allah cewa na shaida kai kai ne Allah la ilaha illa an babu abun bauta da gaskiya sai kai kun ga batun tauhidi ya sake zuwa wanda yake nuna maka girman sha'anin sa ke kuma nuna maka cewa shine sharadi na farko idan kana so ka samu karbuwa a gurin Allah subhanahu wataala yi kokari ka tabbatar da abin da ke tauhidi duk abin da ya saba wa wato tauhidi wanda zai fada cikin shirka yi kokari ka nisance shi al-ahad wanda yake tilo daya shine ɗaya tilo ba shi da ɗa ba shi da shariki ba shi da waliyin min az-zull wa lam yakul lahu sharikun min wa lam kullahu lahu waliyyun min az-zull wa lam yakul lahu uh, wa lam yakul lahu wa lam yakul lahu waliyyun lam yakul fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min ba shi da wani sharikun fil mulk wanda yake shariki abokin tarayya a cikin mulkinsa shi kadai yake mulkinsa baya bukatar taimakon kowa sannan kuma baya bukatar wani wanda yake taimaka masa sai ya shiga wata damuwa ko kaskanci yana buƙatar agaji ba shi da wannan sannan ya ce asamat asamat shi ne abin nufi da bukatu shi ne wanda ake bukata a wajensa baya bukata a gurin kowa shi yasa salaf suka ce allazi la jawfa lahu as-samad allazi la jawfa lahu wanda ba shi da ciki allazi yut'imu wa yut'am wanda yake ciyarwa ba shi ba a ciyar da shi ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an tut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin saboda dukkan wani mai bukata shi yake nufa shi ba da bukata a gurin kowa shi ba da bukata a gurin kowa sai dai shi a bukata a bukata a wajensa a nuna bukatuwa a wajensa shine al-ghani shi ne algani mai cikakkiyar wadata dukkan wani mawadaci wadatarsa suna ce amma wadata ta hakika ita ce wadata ta ubangiji subhanahu wataala baya bukatar kowa a gurin komai shine ma'anar as-samad allazi lam yalid sana as-samad ana bukata a gurin sa wato su kalmar as-samad tana nuna ma'ana guda biyu ma'anar farko shi bai da bukata ma'ana ta biyu shi ana bukata a wajen sa allazi lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba ba haifarsu aka yi ba da babu shi daga ba aka samar da shi sannan kuma shi bai haifa ba saboda dukkan waɗannan sifofi guda biyu haihuwa ko a haifi mutum ko a haifa duk sifa ce ta kasa ta aibi ta tawaya domin duk tana nuna bukata tana nuna bukata idan mutum haifarsa aka yi kaga ya bukaci iyaye kenan ta ta sanadiyar iyayensa ya zo duniya iyayensa suna da minna a kansa suna da ta cewa a kansa to Allah ba ta haka samuwar ubangiji ba ta haka ta ba ta da farko sannan kuma in ya haifa to yana haihuwa ne saboda bukata saboda in ya kai wani munzali na kuka na girma ya samu wannan za su tallafa masa za su taimaka masa to kaga dai akwai tawaya a cikin wannan Allah subhanahu wata'ala ko bai da wannan ce walam ya kulla kufuwan ahad ba shi da wani wanda yake tamka da shi wanda duk yabo ne da kirari ga ubangiji subhanahu wataala da sifan tashi da mafi daukar sifofinsa amma a ciki bamu ga wani abu da ya bayyana na bukatar sa a fili ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji shi sai ce wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda rai na yake hannunsa ba a nemi ta yi wurin tsoron annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma dai ya nuna maka girman abin kuma ya jawo hankalinka sai ya rantsuwa laqad sa'ala Allah bismihi al tabbas hakika ya roki Allah da mafi girman sunansa allazi idza du'iya bihi ajaba sunansa wanda idan aka roke shi da shi sai ya ansa wa idza su'ila bihi a'ta idan aka tambaye shi da wannan sunan sai bayar wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wannan mutum ya dace domin ya roƙi Allah subhanahu wataala da mafi girman sunayensa wanda idan mutum ya yi addu'a da wannan sunan to yana samun biyan bukata duk sanda bawa zai roƙi Allah zai ansa masa wata bukata ce zai nema a wajensa zai bashi sannan sai kawo kuma riwayar hadisin Anas da wa rawa Abu Dawud wannan sa'i min hadisi anasin أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يسلم ثم دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أبو داود يرويته نسائي دقى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيشي أنس تعرض النبي صلى الله عليه وسلم جالسا زوني ورجل يسلي ونمتنك سلا أقبانسه sun mada'a sannan ya addu'a wato ƙarshen sallarsa ya yi addu'a ko dai ƙarshen sallarsa ko bayan ya yi sallama ya yi addu'a ya ce Allahumma inni as'aluka bi anna alhamda ya Allah ina roƙonka da cewa dukkan wani yabo da godiya da kirari ya tabbata gare ka ne kai kadai la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai almannanu mai bayarwa mai yawan kyauta badi as-samawati wal ard ya wanda ya kirkiri sammai da ƙasa ya wanda ya kirkiri sammai halitta sammai da ƙasa ba tare da ya kwaikwaya a gurin kowa ba ya zal jalali wal ikram ya ma'abucin ɗaukaka ko girma da karamci ya hayyo ya rayayye ya kayyo ya tsayayye da zatinsa فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي لقد دعا الله باسمه الأعظم حقيقة يارو كالله دم في جرما سوننسا الذي إذا دعي به أجاب سونا ناشد إذن أكلو كيشد شي سي أنسى وإذا سئل به أعطى إذن أكتم بيشد شي سي باير أنا ذاك جاء كمر وچن النبي صلى الله عليه وسلم كلا من الدعاء duk da cewa kirari da sifofin ubangiji subhanahu wata'ala wannan mutum ya ambata bai faɗi bukatarsa ba amma dai bukatarsa ce ta sa yake yi wa Allah wannan kirari shi yasa ya ce Allahumma inni as'aluka ina roƙonka sauraka akwai abin da yake roƙon Allah Allah ya san abin da yake roƙo sauraka bai bayyana abin da yake roƙo ba a azkuru hajati am qad kafani haya'uka inna shi matakal haya'u zo ba in faɗi bukata ta ko ku kunyar ka kawai ta ishe ni domin kai mutum ne mai jin kunyar mutane kai ma ya dace a kunyar ka Kallon sa ba sai ya ba ambaci bukatarsa wannan kirari da ya masa ya isa ya nuna cewa da sa ya zo ce as'aluka ina roƙonka bi anna lakal hamda yabo da godiya da kirari dukkan <clears throat> wani nau'i na yabo ya tabbata gare ka kai kadai ce sa aka gabatar da laka wato jaro majrur aka gabatar da ma'amul laka sannan aka ce alhamd don a nuna cewa shi kadai ya cancanci wannan la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai kun ga tauhidi ya sake zuwa don nuna maka girman sha'anin tauhidi wanda yasa babu abin da za a nuna wa dan adam a yi masa gata irin a nuna masa kadai ta Allah cikin dukkan lamuransa saboda shi ne jigon da yake dauke da dukkan wani sha'ani dukkan wani lamari da dan adam dukkan wani lokacin da zai kwankwasa kofar ubangiji subhanahu wata'ala in ya zan akwai tauhidi a zuciyarsa a aikace to wannan yana yana samun sauki a cikin lamarinsa wato komai na shi zai zo da sauki shi yasa duk mutumin da yake ko saban Allah yake in ya mutu da tauhidi haramun ne a yanke masa cewa dan dan wuta ne ba a san irin girman Allah da yake ji a ransa ba yana yi wa wannan tauhidin ya kubutar da shi kuma ko bai kubuta ba a karan farko karshe dai wannan tauhidi zai kubutar da shi zai shiga aljanna ko da ya shiga ya yi ratsi a wuta Allah ya shi mu da ratsi badi'a samawati wal ardi la almannan shine wanda Allah yake yawan bayarwa yake yawan kyauta yake yawan kyauta tun daga samar da kai daga babu ya baka rayuwa kyauta ce yayi ka dan adam khalaqaka fasawwaka ya halicce ka ya daidaita halittarka wannan kyauta ce inda ya ga dama sai ya yi mutum cikin dabbobi maimakon ya yi woka a cikin mu mutane sai ya yi ka can cikin zakuna ko cikin ko kuma ya yi kama cikin kanana ƙananan dabbobin da ake cinyewa <laughs> ba ba zaki ba eh. sai ya yi ka irin irin jakin daji ko wani abu irin wani eh. to duk bai yi ka nan ba sai ya yi woka cikin mutane bayan ya yi ka cikin mutane kuma sai yi ka musulmi inda ya ga dama sai sa ka cikin ashabul shimali sai ya barka a cikin ashabul yamini to duk wannan ni'imomi ne banda iskar da ya baka da kake shaka da hasken da kake gani da kasar da kake takawa eh da ruwan da kake sha wannan ni'imomi ne saboda ka ubangiji subhanahu wata'ala ba a iya kirwa in ta-uddo ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za mu kwana muna kirga ni'imomin Allah ba za mu ba za mu lissafe su ba shi yasa ce almannan mai yawan bayarwa mai yawan bayarwa mafi girman kyauta da ya maka shine musulunci yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman shiryar wadda kai shiryarka da ya zuwa ga imani ka duba ka ga suna tafa gamniya a duhu kai Allah ya ka a cikin haske ka ga wani yana bauta wa saniya wani yana bauta raƙumi wani yana bauta dutse eh, wani yana bauta beraye eh akwai wanda beraye ke bauta eh ka ga profesa yana yi wa saniya sujada profesa duk wanda ilimin nashi ya tafi a banza so ka yayi ka wayayye ka fahimci cewa dukkan wani abu da kake gani kake tabawa kake lasa kake ji halitta ce kamar ka dukkan ku bayan Allah ne dukkan ku a gaban Allah ɗaya kuke an da aka rama ku inda Allah ya ku to kaga wannan ba karamar ni'ima bace shi yasa yan aljanna farkon abin da za su yi wa Allah godiya da shi in suka jansu a cikin aljanna wannan shiryar da suka samu kansu alhamdulillah allazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah shine farkon abin da zaka tuna cikin ni'imomin da Allah ya maka duk wata ni'imar da Allah ya maka in ka shiga aljanna ban manta kake da ita sai ni'imar musulunci ita kadai zaka tuna ita kadai zaka tuna alhamdulillah allazi hadana li hada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شيخ صابي كي ولنا رجز عبد الله بن رواحة اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا سلينا فأنزل, فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا هذا اللهم لولا أنت يا الله بعدا كيبا ما اهتدينا بضام شريبا ba dabara kace ta saka shirya ba baka fi wasu dabaru ba suna nan masu dabarar masu hikimar masu hankalin masu wayan amma da Allah bai so su shirya ba suna nan a cikin fata suna fagamniya suna bagamniya cikin dufai kaga shi ita ce ni'ima mafi girma ni'ima mafi girma saboda duk wata ni'imar da za a za ka shiga ciki a duniya tun ya shiga ya shiga wuta duk ya manta duk ba zai zai manta da wannan ni'ima annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a zo da wanda ya kowa jin daɗi a duniya a tsoma shi a wuta kawai a zaro shi tsoma tsome daya kamar da kake tsoma biredi a shayi ka tsoma ka zaro kai kana ma bari ya ji kadi yawa a'a shi a tsoma kawai za a jawo za a jawo shi bi as'adi ahli al-janna an'am ahli ahli ad-dunya wanda kowa jin dadi a duniya ka kaddara waye kawai kai kai amfani da tunaninka kai ta yawo da kwakwalwarka waye kake zaton yafi kowa jin daɗi a duniya ka fita daga Najeriya ma Najeriya inda yana cikin Najeriya to ba zai fi kowa ba inda a Najeriya yake rayuwa ka fita ka shiga wasu gurare daban can to ka kaddara shi aka dauko aka tsoma a cikin wuta aka dago shi Allah ce hal marra alaika na'imun qat a tambaye shi ka taba jin daɗi tun da kake ya ce wallahi wallahi ma marra alayya na'imun qat na rantse da Allah ban taba jin daɗi ba tun da nake wannan tsoman guda ɗaya ya mantar da shi duk wani abu da ya ji na duniya saboda mai mutum zai rika wasa da rayuwarsa ta har abada annabi ya ce za a zo da ata'asi ahli duniya wanda yafi kowa wahala a duniya wanda yafi kowa galabaita yafi kowa jigata aka murza sai a duniya ka kaddara kawai kai ta yawon kwakwalwa ka gano wane ne yafi a Najeriya ne ko a wajen Najeriya za a zo da shi a tsoma shi tsome ɗaya za a yi masa aljanna a fito da shi a tambaye shi hal marra alaika bu'sun kaf. shin tun da kake ka taba shan wahala ci wallahi ba marra alayhi bu usul qat ci wallahi tun da nake ban taba shan wahala ba duk abin da ya ji na wahala duk ozo da ya anan duniya ya manta ta saboda ka duk wahalar da kake sha yanzu a nan, kake mita ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza da zarar aka tsoma ka aljanna bare ma za a bakka a ciki eh? ai ba za ka taba tunowa ka taba shan wahala ba wahalar karshen ta kenan shi yasa kalmar da muke faɗa wajen ta zai Allah ya sa karshen wahalar kenan duk dadin da mutum ya ji a duniya in ya mutu abinda ake gaya wasu Allah ya sa ƙarshen wahalar kenan yana mutuwa mala'ikun lahama su saɓe shi an ɗauki gawarsa ana tafiya a hankali yana ku sauri ku sauri ku sauri eh saboda ya hango ni'imomi ga shi yana yana shako kashin su sabanin wanda ya rayu a cikin saban Allah yana ta ihu yana ta abin nan ba kwa ji amma dukkan dabbobi suna ji Allah ka kiyashe bade as-samawati wal ard wanda ya kirkiri halittar samai da ƙasa wato ya kirkire su min gairi misalin sabiq ba gurin wani ya gani ya kwaikwaya ba ya zal dalali ya ma'abocin girma wal ikram da karamci ma'abocin girma aljalal ya kunshi korewa Allah dukkan wata sifa ta nakasa dukkan wani abu da ake sifanta ubangiji da shi wanda bai dace ba kalmar jalal jalala tana kore shi yana da girma jallat asma'uhu jallat sifatuhu jallat af'aluhu suraka da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa dukkaninsu maɗaukaka ne babu wani abu kastantacce a ciki sana Ikram yana tabbatarwa da Allah subhanahu wata'ala dukkan wani nau'i dukkan wata sifa ta girmamawa dukkan wata sifa ta girma ta shiga cikin wannan ya hayyu ya rayayye wanda shi yake da rayuwa cikakken rayuwa dukkan wani mai rai rayuwarsa tana da farko kuma tana da ƙarshe da babu shi sannan aka same shi kaga sabaka hayatahu al'adam da babu ya samu sannan wasa yalhaquhu fana kullu man alaiha kan karshe zai zo babu shi kuma to sai rayuwar ubangiji ba ta da farko ba ta da karshe rayuwa ce ta har abada shi yasa ko da an sifanta dan adam da rayayye to rayuwarsa rayuwarsa rayuwa ce take naƙisa rayuwa ce take tauyayya rayuwar Allah ita ce rayuwar cikakken rayuwa sannan al-qayyum qayyum shine wanda yake tsaye da zatinsa wanda ya wadatu da kansa baya da bukata ga kowa ko baya ya baya bukatar bai gun kowa Shi ne wanda ake bukata a gunsa to wannan bawan Allah ya yi wannan kirari ga ubangiji subhanahu wata'ala da waɗannan sifofi nashi da sunaye madaukaka fa qala sallallahu alaihi wa sallama kaga al-mannan yana daga cikin sunayen Allah ko da ya rubuto tambaya wai ya sa wa ɗansa amma wai wani ya ce masa baya daga cikin sunayen Allah almannan wajen shekara guda an taso shi gaba wai sai ya cire sunan ce to gashi nan a cikin hadisi ingantacce hadisin abu dawo da nasa'i eh, hadisi ne tabbatacce da tirmizi tirmizi bayar ya rawaito shi yana cikin musar imam ahmad gashi nan almannan hadisi ne kuma tabbatacce ba wai wanda yake da shakka a cikinsa ba saboda ka an abdul kabila ce abdurrahman kabila ce abdurrahim to aka ce abdulmannan laqad da Allah bismihi al-a'zam haƙiƙa ya roƙi Allah da mafi girman sunansa allazi idza du'iya bihi ajaba wanda idan aka roke shi da shi zai ansa wa idza su'ila bihi ata in aka tambaye shi da shi zai bayar kaga shi ma nan, annabi sallallahu alaihi ya kira abin da sunan addu'a tare da cewa yabo da kirari yawa Allah subhanahu wata'ala wanda yake nuna maka cewa yaban Allah da ambatan Allah subhanahu wata'ala yana gaba da addu'a shi ne ce fa akhbara annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi ya bada labari a wannan hadisi anna du'a yustajabu ana karba addu'a idza taqaddamahu hadha sana idan irin wannan yabo da kirari <clears throat> ya gaba sun gabaci addu'ar wa zikir da irin wannan zikiri wa annahu ismullahi al'azam kuma wannan shine mafi girman sunan Allah فكان ذكر الله عز وجل a عليه أن جه ما طلب به العبد حوائجه sai ya zama ambatan Allah da yabansa da ya mata kirari shine mafi cin nasara abinda bawa ya roƙi Allah subhanahu wata'ala bukatunsa da shi Ya ce hadhihi fa'idatun wa hadhihi fa'idatun ukhra min fawaid adh-dhikri was ya ce to wannan ma wata fa'ida ce wato kamar ya ce ka ɗauki wannan ka haɗa shi da fa'idojin zikiri da ya faɗa a baya cewa ya ja'alu du'a a mustajabar zikiri yana sanya addu'a ta zan karɓaɓɓiya bai faɗi wannan nukfar ba a cikin abin da ya faɗa da fa'idoji 73 da ya gabatar to kamar ya ce maka yanzu ga ta 74 ya hararo ta to anan yayi ishara zuwa ga ismullahi al'azam zamu ga abinda wancan bawan Allah ya roki Allah da shi da wanda wannan bawan Allah shi na biyu wato hadisin Buraida da hadisin Anas zamu ga dukkanin su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an yi roki Allah da sunan sa al'azam to wanne ne a ciki ismullahi al'azam wanne ne ba ismullahi al'azam ba wannan karatu na gaba insha Allah za mu yi magana akan ismullahi al'azam sunan Allah mafi girma abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh